Canam, canam. Assalamu alaikum yan matasa da fatan kowane lafiya baraka ku da shigowa labarun matasa da yau ni Samira Rafi da abokin aiki na mu tare Muhammadu muke gabatar muku da shi daga nan ɗakin magana studio Kalango ya ne mu kana lafiya. Lafiya kalau malama Samira wani labari kika zo mana da shi. Da farko akwai tsokaci kan ayyukan sansanin kasa da kasa na matasa masu tsabtace kasa wanda shugaban majalisar matasan kasar Nijar ya yi muna. Sannan a cikin takaitaccen rahoton namu za mu yi magana ne kan yadda matasa ke shiga harkar noma a gaya da ƙarshe kuma za mu rufe da wasannin motsa jiki. Mutane sama da matasa 200 daga Nijar da sauran kasashe na US wato Burkina da Mali suka halarci sansanin kasa da kasa na matasa masu tsabtace kasa sansanin ya faru ne a garin Kwalo. Haka ne Mira wannan bugu na farko wani bangare ne na bikin bishiyoyi ko kuma itatuwa a Tilaberi na wannan shekara. Sidi Muhammad shugaban majalisar matasa na kasa ya yi miki karin bayani sai mu saurari fassarar rahotonsa. Waɗannan matasa sun halarci dasa itatuwa fiye da dubu goma sun kuma halarci taruka da dama da ke da alaƙa da sauyin yanayi da muhalli da ci gaba mai ƙarko bisa kuma haɗin kan 'yan ƙasa aikin sa kai domin tsaron al'umma da kuma ayyukan ci gaban jama'a da dai sauransu. Waɗannan taruka sun taimaka wa matasan fahimtar abubuwa da dama haka kuma mun kafa wani tsarin cuɗanya domin muna tare da 'yan uwanmu na Mali da Burkina Faso da suka zo da kuma kuma musanya kan yadda rayuwarmu take ta mutanen yankin Sahel musamman rayuwarmu ta 'yan Nijar. ba ga wannan kowane murece akwai bukukuwan wasannin al'adu da su ma al'adun wata makaranta ce. Sojojin Amurka da ke da sansani a Nijar sun kammala janyewarsu daga ƙasa a ranar Litinin da ta gabata tare da rufe sansanin sojojin sama mai lamba 201 da ke agadas da kuma na Yamai a baya. Babu shakka mira al'ummar Agades sun yi maraba da hakan, amma wasu da suka rasa ayyukansu sun yi nadama. Musa Mamman da ƙarin bayani a rahotonsa. Kasancewarsu tun fiye da shekaru goma a cikin birnin Agades ficewar sojojin Amurka wasu sun tarbe shi da hannu biyu, yayin da wasu suke nuna nadamansu kan wannan ficewa a wannan yanki. domin wasu sun amfana da kasancewar waɗannan sojoji Al'ummar Agadez sun ji daɗi za su yi bacci a cikin kwanciyar hankali maimakon hayaniyar manyan motoci da jiragen Amurkawa. Gaskiya tare da Amurka wani lokaci muna samun har jika 300 a wata. Mun yi nadama sosai da tafiyar su ba mu ji daɗi ba. Sannan a wuni kana iya yi musu aiki ka samu jika goma. Hakika matasa da dama ne suka rasa aikin yi a zuwa wannan rana tun ficewar tasu in ji alhaji abubakar ɗaya daga cikin wakilan matasan Kusan mutane 400 mafi galibinsu matasa ne suke aiki a wannan sansani na Desan wanda tafiya Amurkawa ya kawo matsala ga iyalai da suke aiki. Ku lissafa mutane 400 da suka rasa aikin su me za su yi shine ayar tambaya da ake ɗorawa. Matasa da dama na ƙasar Nijar sama a Gadas suna fata gwamnatin Nijar ta samu musu wata mafita. Wani bangare na wannan labaru a da ke ke jihar Difa. Noman tattasai na ɗaya daga cikin manyan ayyukan tattalin arzikin matasa. Wannan na ba su damar biyan bukatunsu. Duka da haka waɗansu manoma suna fuskantar matsaloli ga rahoton Abdullahi Maina. A Boso yawancin matasa na noman tattasai, a yau ba wani abin ɓoyo ba ne cewa tattasai ya zama jazinariya da ke taimakawa wajen samar da kuɗi ga waɗannan matasa a cewar kyari na kazalma shugaban ƙungiyar masu noman tattasai ta Boso. Matasanmu na nan abin da suka yi dogara da shi noman tattasai, su yi arme, su yi gini, su yi kasuwanci, balle ma ko me ka basu suna iya sai da su sa ga noman tattasai dan dai su samu kenan wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan da matasa suka yi a kwaminikin boso noman tattasai an yi samu fiye da wani abubuwan da ake noma a kwaminikin nan ana iya samun ɗari ɗari ma da yan kai buhu yanzu hiran da ake maka dubu ɗari da biyar duk da cewa ana samun riba matasa manoma na fuskantar wasu matsaloli na samun taki a cewar abba gana wani matashin manomi da mun ka iske shi a gonarsa ana cin karo da matsaloli da dama yau muna noman tattasai kullum a bayan masu gida muke aiki tsadar mai wannan da taki shine abin da yake hana yawancin matasa mu yi gona namu na kanmu litan mai ana saida shi dubu guda da ɗari biyar ana saida taki dubu arba'in da biyar zuwa hamsin kiran mu musamman zuwa ga shugabanni su muna hanyar mai kuma taki abin da muke so gwamnati ta taimaka ta kawo farashi mai rahusa a yau noman tattasai da kasuwancin tattasai yana taimakawa wajen yaƙi da zaman kashe wando na matasa musamman ma yana taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin yankin. yanzu sai takaitaccen rahoton namu mu dai tsaya a harkar noman mutari amma a jihar doso inda matasan gaya ke zuba jari mai tsoka a noman shinkafa a cewar su haka na iya taimakawa wajen samun wadatar abinci a ƙasar nan sai mu biyo fasar rahoton fadel alu sabbin hanyoyin noman shinkafa na samuwa ga matasa na gaya tare da ayyukan gyaran dam na tare ruwa suna da dama matasan da suka mai da hankali sosai kan waɗannan ayyuka a cewar yakubu adamu shugaban matasa masu noman shinkafa matsalar dai shine rashin filin noma mai kyau amma da muka ji gwamnati za ta gyara mana matsalar wallahi garin kowa yana murna matasa idan kuka shiga cikin dazuka za ku ga suna ta gyaran furta yankin dandi ya yi fice a game da da noman shinkafa kenan ya zama wajibi ga matasa su ci gaba da wannan aiki da ya zama al'ada a yankin in shi bana ibrahim dan kungiyar farar hula yaƙi domin samun yanci ba za a ci nasara ba idan ba mu iya wadatar da kanmu da abinci ba mun san a fasalin yankin gaya ta kasance ginshiki na samun isasshen abinci tuni aka ɗauki matakai don tallafawa matasa masu noman shinkafa a cewar prefen gaya kwamandan musa salai abin da ya shafi matasa suna iya su akwai da yawan gungu da suka tsara kansu a kungiya abin da ya rage suna neman tallafi mun ce musu su tsara bukatocinsu za mu mika ga abokanin hulɗa da kuma gwamnati za a ba su tallafi. Tare da babban shirin noman gandari za a ƙara yawan hilayen noma, sannan samar da injin su sukar shinkafa kwanaki masu zuwa a gaya wani babban alheri ne ga fannin noman shinkafar. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Asmanu Shina. Wannan mako kungiyar tseren keke ta jihar Doso ta shirya wata kwambala da ta hada 'yan wasa na gundumomin dogon dutse da tsibiri. Su tara ne suka yi tseren a wani kewaye mai tsawon kilomita goma sha biyar da digo shida cikin garin dogon dutse. A karshen tseren Salihu Ibrahim na kulawar sarauniya na duci ne ya zo na farko wato ya yi galaba. Musanar da ku cewa 'yan wasan tseren keke da dama na jihar Doso sun bayyana aniyarsu ta shiga wannan kwambalar. To sai dai ba su sami damar yin hakan ba saboda rashin kekunan da suka dace. an nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da zamu zo muku da wasu sabbin labaran daga nan zance muku mota lafiya bye bye